Tun da tsakar daren jiya ne 'yan sanda suka kama bahunhunan makare da ƙuri'un a yankin Noman Land na unguwar Sabon Gari a birnin Kano. Tunde jam'iyyar APC a jihar Jigawa ta nesanta kanta da lamarin. Alhaji Habibu Sani Sara shine shugaban riko na jam'iyyar a jihar ta Jigawa. Tunda ba a Jigawa an kama su ba, an kama su ne a Kano kuma su yi yaran da ake an kama kuma ina da kan dai 'yan kana ne. Dan su wanke kansu za su yi cewar Jigawa za su kai wannan kaya. Amma ina tabbatar da cewar wannan tsari ne da in kuma da harka ta yin jam'iyyar pdp wani suke so su kawo mana matsala ko su kawo ba gudu su kawo wani mutane haka zabe magana mu za mu bincika iya nan binciken mu ma kanmu domin mu tabbatar da cewa sai yankin labarin don mu san abin da za a yi tunda mun samu labarin yanzu za mu iya yin bincike akan wani abu. al'amarin dai ya ja hankalin shugabannin jam'iyyar hamayya ta pdp a jigawan inda tun a daren na jiya wata tawaga mai karfi daga ofishin jam'iyyar ta isa ofishin yanki na 'yan sanda wato metro tare da neman 'yan sanda su fito da abin da ke cikin buhunhuna duk da cewa daga bisani 'yan sandan sun sanar da su cewa ƙuri'un na gwaji ne kawai Alhaji Umar na Hadeja shine shugaban kwamitin yakin neman zaɓen ɗan takarar gwamna na PDP mai kula da harkokin matasa. Abin da muke tambaya shine idan spaceman ce kawai me yasa aka kama ta? me yasa kes ɗinta yana noman salon a ɗauko shi a dawo da shi MTT me ya dalili sannan me yasa sai tsakar dare za a je a yi ta a sabon gari sannan INEC ce ta ba su foma su je su yi su a sabon gari in da in INEC ce me yasa ba mu ga ma'aikacin INEC ba saboda haka muna nan ba za mu je ko ina ba sai an farke wannan buhu goma sha bakwai mun tabbatar da cewar ba ballot ba ce aka ɗebo ta saboda a je a yi amfani da ita don a taimaki jam'iyyar apc ta ci zaɓe Alhaji Garba Lawan da ke zaman kakakin hukumar zaɓe ta INEC ta ƙasa a nan Kano ya yi ƙarin haske dangane da mutanen da ke da hurumin rarraba takardar gwaji ta kaɗa ƙuri'a a matsayin wayar da kan jama'a. Na farko hukumar zaɓe na biyu kungiyoyi masu zaman kansu za mu iya ba su in suna taro su raba kukan raba su ne buhu-buhu ko kuma ɗaiɗaiku ne a ba za mu iya raba buhunhuna ba misali in za mu tura zuwa ƙananan hukumomi saboda ai ba zai yi wa a buhunhuna ba mu ne in za a kawo mana na jiha gaba ɗaya za a kawo mana buhunhuna amma wanda za mu tura ƙananan hukumomi ba za su kasance buhunhuna ba da mu za mu ɗibi kala-kala ne kamar kala ashirin ne wannan da samfur sai mu ba ma'aikatanmu da ke ƙananan hukumomi su kuma ma'aikatanmu da ke ƙananan hukumomi inda za su manna su manna inda za su raba su raba. yanzu aka dai rundunar 'yan sandan ta kano tana ci gaba da bincike akan wannan batu kamar yadda kakakinta dsp haruna abdullahi ke faɗi. 'yan sanda abun da yake hannunmu shine ƙuri'ar gwaji irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita su matasan eh, jami'an hukumar zaɓe ne su ko kuma na jam'iyyar siyasa yanzu haka da aka same su da waɗannan za a je yanzu haka bincike ake akan su da zara an kammala bincike za mu gane su wane ne su musan kansu su waye tukunna dan ba kowa ne zai dauki ko da specimen ce ba kowa ne aka amince ya je ko ina yana abin da ya ga dama da ita ba shine dalilin rike su kuma za mu bincike akan su kakakirin da na yan sanda ta jihar Kano kenan DSP Haruna Abdullahi, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.